wani mukarrabin gwamnan jihar kogi mr okezi okafo ya ce gwamna yahaya bello ya gaji bashin albashin watanni hudu kacal ne sabanin watanni tara da kungiyar kwadagon jihar ke ikirari da kuma watanni ashirin da biyar na ma'aikatan ƙananan hukumomi da kuma ƙarin bashin albashin watanni tara na malaman makaranta. Duba da yadda ake ci gaba da samun sabanin alƙalamin ainihin watannin da ma'aikatan ke bi bashi. Na tuntuɓi sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwalago ta Najeriya wato ULC. Comrade Nasir Kabir. Gwamnatin Kogi ma'aikatanta suna binta bashin albashi na wata tara ne kananan hukumomi ta duba da su kansu wato titoci a malamai kenan in ka hada nasu muna bin bashin watanni talatin da hudu wannan haka yake a rubuce mutanen nan ba mutuwa suka yi ba suna nan da ransu ai ai abin kunya ne ma wajen shamu kayansa na gwamna ki fito ice ko da ma wata ɗaya ne bai iya biyan ma'aikata ba. Mun rubuta shugaban kasa kuma mun rubuta shugaban gwamnan ba za mu munta ba wannan watanni ko ɗaya ba za mu cire a ciki ba sai an biya mutane haƙƙoƙinsu kuma idan ya ci za mu sake kafan wando ɗaya da wannan gwamna kamar yadda muka yi a zamfara. Eh amma kuma da kan gwamnan koyin ya amince da kan cewar an yi kuskure amma za a gyara. Kuna gwamnan bai ita ba? Ai gyara kuskuren ka shine ka fito ka biya mutane haƙƙoƙinsu, Shine muka za mu yarda cewa eh ka yarda ka yi kuskure amma duk wannan magana ta ta siyasa. Masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya ce rashin biyan albashin nan fa ko da na wata ɗaya ne na da illa sosai. Ai ko wata ɗaya ne mutum yake bi to an fa an samu bayan da ake so ba saboda rayuwar ma'aikaci gaba ɗaya tana ta'allaka daga albashin sani. Ko matukan kuma ba a samu albashin ba to an shiga wani yanayi na dole sai an nemo a wani wuri tunda ba a samu abin da zai iya rike mutum saboda haka ko wata ɗaya ne babu to akwai matsala. Kenan yanzu wannan cece kucin da waɗannan ɓangarorin suke tsakanin su kusan ma duk ba wani abu ne kenan mai tasiri gane da rage rasin rayuwar shi ma'aikaci. Ma'aikaci ya riga ya shiga wani mawuyacin hali a jihar Kogi kuma ko a ina ne ma'aikaci ya gama aikinsa ba a biya shi ba to ka ya shiga cikin tashin hankali. Menene mafita a irin wannan yanayi da su ma'aikatan Kogin suka shiga? Na farko duk gwamnatin da ta aka kirga wata talatin da hudu ba ku biya albashi ba to ba dalilin ma'aikaci ya ba ta ƙuri'a na. A Najeriya dai ba wani sabon labari ba ne. bin bashin albashin watanni barkatai da ma'aikatan ke fama da shi duk kuwa da makudan kudaden fansan kai wato bail out da shugaba Muhammadu Buhari ya bai wa gwamnonin jihohi da dama. Hassan mai na kai na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.